dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ta Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min al ahkam na babban malamin musulunci Hassan Abdul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i Allah madaukake jikansa da rahama karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka masallacin Bilal bin Rabah da ke Tula Close unguwar Fadamar Mada a cikin garin Bauchi yau wunin talata a biyu ga watan Jumadal Akhira hijira Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 daidai da uku ga watan 12 2024 kirgin miladiyya wannan kuma shine darasin mu na 78 kashi na biyu a cikin wannan littafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai in ba ku manta ba muna cikin babu istisqa babun da ke magana akan hukunce hukuncen da suka shafi salatu ne istisqa wato sallar roƙon ruwa za mu tashi hadisin Anas Malik Allah madaukake kara masa yadda kafin mu shiga bacin karatun mu kai tsaye akwai abin da ya faru a kasar chadi wata a da ta faru wanda wannan gaskiya abin a yaba musu ne irin matakan da majalisar malamai ta kasar chadi ta ɗauka ba tare da wani bata lokaci ba wasu daga cikin malaman sufaye ya shiga kasar chadi ya kuma halatta wa mutane mutum ya rinka cewa shi Allah ya ce idan mutum ya ce an Allah ya ce ni Allah ne ba wata matsala ciki da an Allah tabaraka wa ta'ala huwa ta takallama ala lisanihi wai saboda Allah madaukakin sarki ne yayi magana ta harshensa wannan furuci da wannan malami sufi yayi majalisar malamai ta ƙasar shadi nan da nan ta kira taron majalisar tartarwa na malamai suka fitar da ƙuduri na cewa wannan lafa a ji wani lafazi irin wannan ko mai kama da shi a bakin wani a cikin ƙasar cadi ba. Kuma daga yau ko ba sai ya nemi izini daga majalisar malamai ta ƙasar cadi domin ta tantance ta bibiyi karantarwa sallama ko ko mai kira ne zuwa ga bid'a. dole ya zama ya samu izini rubutacce daga su ya nemi izini daga wajen su kuma su ba shi a rubutu cewa an ba shi dama ko kasar kafin ya zo da awa. to irin wannan shine abin da muka rasa mu a wannan kasar tamu kowane irin hargidu kowace irin barna za a iya yi a cikin gida kuma wani zai iya fitowa daga waje ya zo ya shigo cikin kasar ya duk taɓar gazar da ya gada ba ah to duk taɓar gazar da zai zo da ita dama a cikin kasar ma na yi ta ba mai ɗaga maka hannu duk abin da ka gada maka faɗa tun da ƙasa ne an ce an gina ta babu addini kowa wai yana da yanci bauta abin da ya gada ba shi yasa ka kasuwar bid'a take ci kala kala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan abin abin abin takaici shine ko da a ce malamai masu fada a bangaren sufaye waɗanda su suke nuna cewa ba su yarda da abin da matasan nan suke yi da izgilanci da shirka da maida kowa Allah wahdatul wujud irin waɗannan fitsara da ake yi da tsageranci da ake wa Allah subhanahu wataala suna cewa ba su yarda ba amma ba za su haɗu da murya ɗaya su ce duk wanda ya yi wannan abun in dai yana awar dangantaka zuwa ga ɗarikar su ne to lallai shi ba ɗan rika su bane ai waje da shi su kama shi a matsayin mai ɓata musu rika su inda gaske ne su kai shi a hukunta shi amma wani abin duk bai faruwa sai ga ana sanin tabar gaza kowa ya zo ga abin sai ka dama kuma ba za ka ga an ɗauki wani mataki tsaura a kansa ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugabantar da mutanen girki a kanmu waɗanda za su tsare mana addinin mu farko kafin ma su tsare mana jinin mu da dukiyar mu Allah ya dace آه ما لن يتوى عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقضعت السبل فدعوا الله عز وجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه حديثا عن التمالك الله قال مسيدة أن رجلا دخل المسجد متن ونمتن ياشق مسلاتي يوم الجمعة أو الجبعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم ينا يخطب ينا خطبا فقال سيمتن يتي يا رسول الله يا ما إيجي الله halakatil amwalu dukiyoyi sun halaka wanqada'atis subulu hanyoyi sun yayyanke an daina tafiye-tafiye fada Allah azza wa jalla suna, roƙa mana Allah maɗaukake shayar da mu ruwa farafa yadayhi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa sun qala sai yace Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu ruwa Allahumma aghithna Allah ka shayar da mu fa zakara hadith sai ya ambaci hadisin gaba daya inji Ibn Hajar saboda hadisin yana da tsayi sai ya takaice shi sai ya ce wa fihi du'a'u bi imsakiha ya zo a cikin hadisin yin addu'a bi imsakiha da rike ruwa wato tsayar da ruwa muttafaqun alai wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim sun haɗa kan fitar da shi ah, kamar yadda a farkon wannan babi muka faɗa cewa hanyoyin da ake yin roƙon ruwa ba ɗi bane malam ya gabatar da hadisan da suke nuna sallar roƙon ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fita da yi da sahabbai to hanya ta biyu ita ce roƙon ruwa liman ya roƙi ruwa lokacin da yake kan minbari yana daga cikin hanyoyin da wato ake roƙon ruwa da shi liman ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutane ruwan sama shi yasa al-imam ibn hajar rahimahullah ya kawo wannan hadisi bayan ya gabatar da hadisan da suke nuna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallan roƙon ruwa ko sallar shayar da fari kamar yadda su malamai suke faɗa to a cikin wannan hadisin mu fahimci da farko wani mutum ne ya shigo masallaci a lokacin wunin juma'a ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye yana kuduwa al-imam ibn hajar rahimahullah ya ce gaskiya ban fahimci ban samu ba waye ne wannan mutum ya zo mubhami na rajulan wani mutum har ma a ƙarshen hadisin domin sati na biyu an sake zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam har yanzu yana kudu ba ruwan yayi yawa an yi sati guda ana ruwa a Madina ba a ba ga rana ba ana yin mara ila mara ila shamsu sabtan sati guda aka ba mu gara na ba ana ta sheka ruwa da sati ya dawo sai wani mutum ya shigo shi ma ya roƙi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ka mana ruwa Allah ma ya tsayar da ruwa har ma yake cewa ban sani ba mutumin farkon ne ko kuma wani da bai zo an fahimta ko abin da ke nuna wannan mutumin dai wato ba wani mutum ne wanda yake sananne ba ya fi kama da a ce wani mutumin ƙauye irin yadda suke zuwa da bukatu idan abubuwa sun dame su shigo gari domin su gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan shari'a ne manzon Allah ya bayyana musu haka kuma wannan ya zo dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa wa mutane a sabuwar sama abu na biyu a cikin hadisin wannan mutumin ya shigo wunin juma'a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a mumbar yana kuduba sai ya ce wa manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatul amwalu wa inqata'atis subul dukiya ta halaka hanyoyi sun yayyanke haka wannan mutumin ya faɗa wannan yake nuna idan wani babban lamari ya gifto wanda ya kamata a sanar da liman to babu laifi liman ko yana kuɗu ba saboda muhimmancin wannan abu a gaya masa an fahimta ko wani babban lamari ya tunkaro mutane kaga dai wannan lamarin ai ba ƙarfi ba ruwan sama aka rasa har dabbobi suna mutuwa halakatul amwal ya zo a wata ruwaya halakatul qura dawakai suna mutuwa saboda rashin ruwa a wata ruwaya halakatul mashiya dabbobi tumaki da awaki suna mutuwa an rasa ruwan sama ƙaramin lamari ne wannan babban lamari ne da haka suka ce idan wani babban lamari ya tunkaro babu laifi a samu wani daga cikin mamu ya sanar da liman cewa ga wani lamari fa da yake faruwa ko da ana cikin hudu babba an fahimta ko sai dai wannan ba zai zama mafaka ta mutanen da suka meda mimbarin hudu ba kuma ta hira ba domin da karaman magana da babbar magana da abin da ya dace da abin da bai dace ba duk ai ta daji ana hira a ce ai a wuri kaza ma wani ai kaza ai ranar kaza ma wani ai kaza ai a wuri kaza ma ai na gani a social media ai kaza ba zai zama hujja ta wannan ba shi yasa malamin suke cewa asali wannan wato ana ce ita waqi'atu a ilmin usul fiqh waqi'atu ayn la’umuma laha idan wani abu ya faru guda ɗaya saboda wani sababi da ya sa wannan abin ya faru to ba a ta'abiminsa sa kuma a cikin shi kenan ya zama abu ne sakakke wanda kowa zai yi an fahimta ko don haka malamai suka ce idan wani babban lamar ya zo yanzu ana cikin ana cikin huduba aka ga wani mutum ya lallabo ya shigo da makami sai wani ya kalli cewa wannan mutum makami ya zo da shi aka ga akwai bukatar ba a sanar da liman dan a ɗauki mataki ya kamata a sanar da shi ko bai kamata ba ya kamata a sanar da shi ko ya waje ba abin da zai zama halak halaka mutane sai dai kuma shi liman dole ya zama ala hadar ba duk labarin da za a kawo masa wani yanayin kuma zai ɗauka ba wani abin za a zo a gaya masa shi maslaha shine ya shiru wata rana an kira sallah kenan na zaune kan mimbari kafin fara huduba lokacin ba mabai suna tashi sosai sai wani dan agaje zo dai ana kira sallah ba za jira a gama kira sallah tashi fara huduba sai wani dan agaje zo kusa da ki gaba ta malam an ga wani mutum ya aje wani buhu eh kuma ba a san me a ciki ba kuma an rasa me aka ajiye kuma an rasa waye ajiye an rasa shi yanzu wannan da Allah ya kamata ka yi sai na ga cewa wannan ah to ni yanzu in faɗa wa mutane an aje wani buhu ne <laughs> na yi sallah ni kadai <laughs> ko da abin yi na ce a ah, to in ne yanzu za a je wajen ne waye zai iya tankaransa ba wanda zai iya tankaransa kawai na ga maslaha na ce masa to zai ce to na naji je ka dan dauki mataki kawai da alishi ta ci gaba da hudu bata ana gama sallah kuma na ya yi labarin hudu aka ce ai an mai shi ya ɗauka ya tafi kasa kaga da karshe da ba za a yi sallah masallacin ba da ba za a yi sallah masallacin ba an gane ko فقام يا رسول الله فقال يا رسول الله هلكت الاموال wannan mutumin ya ce wa annabi sallallahu alaihi sallama dukiya ta halaka wannan dukiyar yana nufin kamar yadda ta ba a ruwa yadda na faɗa dabbobi suna mutuwa saboda rashin ruwa matsala ta kai matsala yace wa qabata subul hanyoyi sun yayyanke sun zama ba kowa saboda duk shi kansa ita su kansa sun biye tafiye tafiye ai suna buƙatan sai da guzuri ake tafiya yanzu ba ga tafiye tafiye sarrafa ba da an gaje tafiya nan da mota take shiga yi amma yanzu sai gaje kai awa biyu mota ba cika ba saboda guzuri ya yi kaɗa a nan mutane sai tafiya ta zama dole kafin ka yi ta mutum yana da mota amma sai ga sati biyu ba gan shi da ita ba wani zai wata to tafiye-tafiye sun yanke shi ne ma'anar kwabata subu an gane ko su kansu dabbobin da ba a yawa tafiya da su suna cin yunwa ina za su yadda a yi tafiya da su ba a yi ba fada Allah azza wa jalla yughithuna yace roƙa mana Allah madaukaki ya ba mu ruwa an fahimta ko wannan yake nuna halaccin <coughs> wato a cewa wani ka ce wani ya roƙa maka Allah yake nuna halaccin ka ce wani samun cikin addu'a ka ce roƙa mana Allah musamman wanda kake hujjar ta masu su in kana ganin mutumin kirki sai ka wuce wani roƙa mana Allah ka zaɗin nan mana kamar yadda ake yi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma hadisin yana karantar da mu babu wanda yake saukar da ruwa sai Allah duk annabtakar annabi ba zai saukar da ruwa ba duk manzancin manzo ba zai saukar da ruwa ba ballantana wani wali wannan yake nuna hadarin ana cikin tsananin bukatar abu a je wajen wani Allah ana roƙonsa. kamar irin bidiyon kwanaki da aka yada na wani mutum da ya je kabarin wani da yake ganin waliyi ne yana gaya masa wai fetur ya yi tsada wato ya fito kenan ya tona mana rijiyar mai ko ko ya kaba mana matatun mai ji yawa sai mai araha ko ko yaya yana cewa yana gaya masa kuɗin fa shehu yanzu litar mai fa ta kai ka fa shehu ni wannan bai zama shirka ba ban san wata shirka da ta zama shirka ba in wannan bai zama shirka ba ni ba san wata shirka ba fada Allah azza wa jalla yuhisuna roƙa mana Allah madaukaki ya shayar da mu farafa yadaihi sai manzon Allah ya daga hannayensa yana daga cikin kenan rabon addu'a ka daga hannaye kaga da annabi yana ruwa sai ce akan ba ku ruwa ai amma sai daga hannayensa sun ba qala sai ce Allahumma aghithna yana Allah ka shayar da mu Allahumma na. yana maimaitawa ya wazo cewa ya manzo Allah bai taso uku Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna manzo Allah yana maimaitawa fa zakara al hadith ya amma hadith Hadithin yana da tsayi ana tsammanin a cikin hadisin yake cewa ke ce wallahi lokacin da wannan mutumin ya ce manzon Allah ya roka mana ruwa ما رأينا ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع yace wallahi a sama babu wani hadiri ko ka ko gajimare babu wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dari fa tala'at min wara'ihi sahabatu mithla turf turf yace tsakanin mu da dutsen sal'i wani dutse a Madina yace fili nake gani tsakanin mu da shi ba komai tsakanin mu da dutsen sal'i kawai sai muka ga wani gajimare ya fito daga bayan wannan dutsen na sar'i kamar ka ce garkuwa ne falamma tawassaqatis sama lokacin da wannan gajimaren ya kai tsakiyar sama in tasharat shikenan sai ya yadu an bara kawai sai ga ruwan sama yace wallahi ma ainihin shamsa Ya yace wallahi sati guda muka yi ba mu ga ba ana ta zabgarwa to shine da sati ya dawo shine ibnu hajar yake cewa fihi du'a bi imsakiha a cikin hadisin ya zo cewa an roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a kuma ruwan ya tsaya haka wannan yake nuna halaccin idan ruwa yayi yawa babu laifi a roki Allah ya tsakaita shi yanzu Allah ya daga hannaye kuma yana addu'a inna Allahumma hawalaina wala alaina yana ya Allah wannan ruwan ya sauka a gefen mu ba akan mu ba ina Allahumma alal wa dirab wa butun al’audiya ina Allah ka saukar da wannan ruwan a farin rika da kan tsaunuka da shuri da je can wajen gari kada ya zo cikin garinmu haka manzo Allah dinga addu'a kuma wani ikon Allah kafin a gama wannan sallar ana tsammani yace ruwan ya tsaya cak saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna addu'a ba tana da tasiri gwargwadon wanda yi ta gwargwadon kusacin mutum da Allah gwargwadon yadda Allah madaukaki ke addu'a addu'arsa idan mutum yana so Allah madaukaki karba addu'arsa to yi kokari ya kyautata alaka da kansa da ubangijinsa Allah ka sanya mu daga cikin bayi waɗanda su kyautata alaka tsakanin mu da taimaka kyautata alaka tsakanin mu da bayin ka gaba وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قهطه استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوصل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري وعنه هل يزدك قريش وكذا أنس بن مالك الله يكرمه سيدنا أن عمر رضي anhu, عنه yace lallai sai na Umar Allah ya kara masa da kana idan qahatu idan har suka haɗu da fari istasqa yakan yi roƙon ruwa bil Abbas ibn Abdul Muttalib da Abbas dan Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala insha Allahumma ya Allah inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina mun kasance mu mun kasance na saski muna roƙon ruwa ilaika zuwa gare ka bi nabiyina da annabin mu fatasqina kuma ka shayar da mu ko fatusqina ka shayar da mu akan ce saqa yasqi ko kuma asqa yusqi wa inna tawassal ilaika mu muna kamun kafa zuwa gare ka bi amme nabiyina da baffan annabin mu sallallahu alaihi sallama fasƙina ta shayar da mu fayus ƙauna kuma sai a shayar da su rawar bukhari wannan hadisin yana cikin sai bukari wannan hadisi al'imamu Ibn ibn hajar rahimahullah shi ma ya kawo shi a wannan babu na roƙon ruwa saboda abin da ya faru na roƙon ruwan da sayyidina umar radiyallahu ta'ala ya yi da wannan irin wannan tawassuli a lokacin yana khalifa wata shekara da ake cire tsamin ramada wato saboda tsabar hari da aka shiga a wannan shekarar sai da ƙasa ta zama kamar tuka sai baki saboda tsabar rashin ruwa an shiga matsanancin yanayi na rashin ruwa sai na umar radiyallahu ta'ala ya ga wajibi na lokacin a koma zuwa ga roƙon ruwa shine shi kana idza qahadu istasqa bil abbas bin abdul muttalib wannan hadisin yana daga cikin hadisin da <coughs> masu yin tawassuli a ah, da jahin mutane wato da alfarmar wasu da suke nita a wajen Allah suke kafa hujjar shi yace Allah ka mana kaza dan wani ki kira wani daga cikin waliyai ko wasu shehunai su ce ana tawassuli da su dan neman abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai suka ba hujja da wannan hadisin cewa sayyid Umar radiyallahu ta'ala anhu yayi kamun kafa da Abbas ibn Abdul Muttalib a darussan da suke cikin wannan hadisin za su nuna mana cewa wannan hadisin mutumin da yake maganar tawassuli dai da jaji to hujja ne a kansa ba hujja ne gare shi ba domin mun duba lafazin sayyidina umar ne Allah ta'ala yana khalifa aka shiga matsanancin rashin ruwa a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace muna kamun kafa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama in za mu roki ruwa yanzu kuma za mu yi kamun kafa za mu yi kamun kafa da baffan annabi Abbas ibn Abdul Muttalib abin tambaya anan ne. alfarbar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah ya rasu alfarbarsa ta kare ne abin Allah darajarsa ta ragu abin Allah ba ta ragu abin Allah ba da lokacin da yake raye da bayan rasuwarsa annabi alaihi salatu wasallam matsayinsa bai ragu abin Allah ba ko kana me yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yake da muna tawassuli ne da annabi yanzu kuma ku koma muna tawassuli suka koma suna tawassuli da bakwansa alfanun ne babu ita darajar manzon Allah ne babu ita amsa ba haka bane wannan yake nuna abinda suke tawassuli da shi a lokacin suna tawassuli ne da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin dai da wancan mutumin ya shigo yace manzon Allah roƙa mana ruwa to irinsa ne da wurin manzon Allah suke zuwa ce roƙa musu ruwa ko yanzu manzon Allah ya rasu dan haka sai suka je wajen baffansa Abbas ibn Abdul Muttalib dan ya roka musu Allah madaukaki Allah ba shi ruwansa ba Allah ya sa an fahimci wannan karatu domin inda a ce ana tawassulin ne da jahil annabi to da ba za bai kamata a ce sai na uwar saboda wanda Allah ya rasu kuma sai a tafi wa Abbas domin alfarmar manzon Allah ba ta rago ba da wansa. an fahimci wannan ko da haka shi yasa yana da kyau mu duba ruwayar a wasu wurare daban mu ga wai lokacin da aka zo wajen Abbas za a yi tawassuli da shi wai me ya faru domin idan an haɗa ruwayoyi a nan ake gane abin da faru an gane ko ya zo cikin al-musannaf na Abdul Razak as-San'ani yace anna Umara istasqa bil musalla sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya roƙi ruwa bil musalla a wajen da ake roƙon ruwa wajen da ake sallar sallar idi kenan fa qala lil abbas sai ya ce wa abbas ibn abd al muttalib qum tashi fastasqi ka roƙa mana ruwa tashi ka roƙi ruwa fa qama al abbas sai abbas ya tashi fa qala sai ya ce allahumma ya allah inna indaka sahaban akwai hariri a gunka gajimare suna wajenka wa inna indaka ma'an kuma kana da ruwa fanshuru sahaba ya Allah madaukaki ka yaɗa gajimare thumma anzil fihi alma sannan ka saukar da ruwa cikin sa har zuwa karshen magana addu'o'i yake yana addu'a ne kenan ba da alfarmar Abbas suka tawassuli ba suna tawassuli da me da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib an fahimta ko haka ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah a cikin Fathul Bari yake cewa Az-Zubair ibn Bakkar ya bayyana yadda abin da ya faru a cikin al'ansar. irin addu'ar da Abbas ibn Abdul Muttalib yayi fi hadhihi al-waqi'a wannan abin da ya faru yace innal Abbas lamma tasqa bihi Umar Abbas ibn Abdul Muttalib lokacin da Sayyidina Umar ya roki ruwa da shi qala yace Allahumma ya Allah innahu lam yanzil bala'un illa bi dhanb ba wani bala'i da ya sauka face sai sababin da zunubi sababin zunubi wa lam yakshif illa bi tawbati bala'i kuma Allah ba yaye shi sai da tuba wa qad tawajjaha alqawmu bi ilayka li makani min nabiyika waɗannan mutane sun fuskanto ne. saboda matsayina a wajen annabinka wa hadhihi aydina ilayka bizunubi yace waɗannan hannayenmu ne muke mikawa zuwa gare ka saboda zunubanmu wa nawafina ilayka bitauba kawunanmu gashin goshinmu yana wurinka bitaubaci muna masu tuba fasqina alghayza Allah ka shayar da ruwa haka Abbas yake addu'a wannan yake nuna duka abin da ya faru na Umar lahun ta'ala anhu yana faɗa ne da abin da suke yi idan sun shiga farin ruwa suna zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne roka musu Allah ya ba su ruwa yanzu ko manzon Allah ya rasu me ya kamata su yi sai su nemi wani bawan Allah na gari wanda suke ganin cewa Allah zai karba addu'a sa su je wajen su sai musu addu'a Don haka suka sa Abbas ibn Abdul Muttalib a gaba ya musu addu'a an fahimta ko da haka yi addu'ar kuma Allah madaukake ba su ba kenan wannan hadisin gaskiyar magana bai kamata bai kamata a kama hujja da shi akan wato yin tawassuli da jahi ba da alfarmar wani <coughs> ahlus sunna sun tafi akan cewa shi tawassulin nan ibada ne ita ko ibada ba a yi sai kace sai an ce maka kai kake duk abin da yake ibada ne ba ka yi sai an ce ka yi kuma sai an gaya maka ga yadda za ka yi sai ka yi tun da tawassulin nan ibada ne to za a tsaya ne akan wanda aka samu da tsarkin alkur'ani ko hadifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bibiya alkur'ani da hadisi da aka samu na tawassuli kashi uku ne tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi ana yin tawassuli da sunayen Allah da sufufin Allah kamar yadda Allah madaukakin ce walillahi al-asma'ul husna fad'u biha fad'uhu biha ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wannan yana nuna cewa ana yin tawassuli ana roƙon Allah madaukakin da sunayensa da sifofinsa hakanan addu'o'in manzo Allah cike shi da tawassuli da sifofin Allah da ayyukansa Allahumma fatir as-samawati wal ardi ya Allah makirkirin halittar samai da kasai wanda Allah yana yawan faɗin haka alimul ghaibi wa shahada masanin abin da ke bayyana da boye aka tawassuli da sunayen Allah da sunan Allah <coughs> sannan abu na biyu at-tawassulu bil a'malis salihah yin tawassuli da ayyuka na gari aikin ka na gari da kai ka roƙi Allah subhanahu ta'ala da shi ka ce ya Allah ina kamun kafa Allah ina tawassuli da karatun alqur'anin da nayi rana kaza ko lokaci kaza ko karatun alqur'anin da nake yi ya Allah ka biya mun bukata kaza ya Allah saboda sadu zumunci da nake yi ka biya mun bukata kaza ya Allah saboda kyautatawa iyayena da nake yi Allah ka biya mun bukata kaza ma'ana ka yi tawassuli da aikin ka na gari daga ci akwai imaninka kamar yadda Allah madaukake ke faɗa rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adhaban mu'minai suna faɗa rabbana na, amanna ya Allah lalle mu mun yi imani faghfir lana dhunubana ai ya Allah saboda imanin da muka yi nan gafarta mana da zunubanmu ma'ana kana tawassuli da imanin da kai da Allah shi yasa kaga kai da zaka yi tawassuli da imanin da kai da Allah ka yi tawassuli da imanin da kai da manzon Allah kai tawassuli da sun da kake wa Allah kai tawassuli da sun da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk aikin ka ne amma alfarmar manzon Allah ba aikin ka bane Na san saka malamai suna suka ce ingantaccen magana ba a yin tawassuli da shi abu na uku da ake yin tawassuli da shi shine tawassuli da addu'ar bawan Allah na dai kamar yadda ya fara cikin wannan hadisi yin tawassuli da addu'ar bawan Allah na dai ya gabata hadisin hadisi kafin wannan tawassuli da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma hadisi tawassuli da addu'ar Abbas ibn Abdul Muttalib haka ana yin tawassuli da addu'ar bawan Allah da wanda ake kyauta masa to waɗannan su ne abin da suka tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani da sunna wanda ba su ba gaskiya ba su tabbata ba sannan wannan a wato wata kofa ce da wasu suke so su buɗe ba sa tsayawa akan tawassuli akan annabi alaihi salatu wasallam shi kadai a ah, tunda sun kafa hujja da tawassuli da Abba, ka san kofa suke so su buɗe sai da za a rinka tawassuli da kowa tun ana tawassuli wanda wanda tabbas daraja sun ta tabbata a cikin alkurani da sunna har za a yi tawassuli da wanda babu ma tabbas shi sa yanzu abbas ibn abdul muttalib ai shi falalar su tabbatacciya ce a sunan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana cikin sahabban manzon Allah kuma yana cikin ahlul bait kuma yana cikin ahlul bait da manzon Allah ke nuna musu matukar soyayya da girmamawa da haka mutum ne na musamman to amma yanzu ne da zaka daga yau ka ce wa ne zaka tawassuli da shi kana da wani dalili na alqur'ani ko na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da sa ba kuna duk ko wanda falalarsa ba ta tabbata shi alqur'ani ko hadisi ba wallahi lalime yake duk wanda falalarsa ba ta tabbata cikin alqur'ani ko hadisi ba to lalime yake domin ba a gane falalar mutum da aini sai da a ce ana kyautata wannan zo da an gane aikin kirki amma a ce wane yana da falala kaza yana da daraja kaza kai tabbatar da imanin su ma aiki ne ba tabbatar da imanin sama aiki ne domin Allah ke sa wanda ke jiki suka tambayi shi yasa kaga lokacin da wani mutum ya zo cewa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda fulanin inda hu mu'min yace wani mu'mini ne sai manzon Allah ya ce awa muslim ko dai ka ce masa musulmi saboda al-islamu alaniyatan wal imanu fil qalb shi musulunci abin da yake na zahiri ne tunda kaga mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan musulmi ne shi amma yanzu aka ce karanta da Allah ka tabbatar da cewa imanin sa na gaskiya ne zaka rantsa baka shiga cikin zuciyarsa ka gani ba to duk ko wanda bai samu stam daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da falalarsa ba duk dan zamani ne zamani ne in an ga mutum na alamun nagartar sai a ce muna kyautatawa da zato mutumin kirki ne muna masa kyakkyawan zato amma ba tabbaci to abinda ba tabbas kai ta wasuli da shi abinda ba tabbaci ballantana wannan kofar ta ita ne take shiga tun ana tawassuli da zatin mutanen har a koma ana roƙon sai da ake roƙon Allah yanzu waɗanda suke zuwa kaburburan waliyan nan suna roƙon su suna cewa kai mana kaza man fetur ya yi tsada ku kai mana kaza kai mana kaza in ka tambaye su me suka yi me za su ce maka tawassuli za su ce suke cewa za su tawassuli suke Kuma ba tawassuli ba ne roƙon su suke Allah ka tsere mu da shirka da haka ne ta Allahumma inna kunna nastaski ilayka bi nabiyyina muna roƙon ruwa da annabin mu fatuskina ka shayar da mu wa na tawassalu ilayka mu muna roƙonka bi ammi nabiyina da bakon annabi mu fasqina ka shayar da mu ai muna roƙonka muna tawassuli da addu'ar baffan annabinka kamar yadda za muke tawassuli da addu'ar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sa shayar da su waɗannan ruwayoyi da muka karanta sun bayyana mana hakikanin abin da wannan magana take ne da haka ba za ta zama hujja akan tawassuli a da jahin mutane ba ballantana a buɗe ƙofa da za a rinka zuwa <clears throat> wato ana roƙon wani Allah subhanahu wata'ala ana cewa kuma wata wasu ya ake Allah ka tsere mu wa an warabda ya Allah wa a sabana <clears throat> wa nahnu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama maɓarun ƙwala fa hasara sau bahu hatta asabahu min al-mabar wa innahu hadithu ahdin da rabbi rawahu muslim wa anhu har yanzu daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda qala yace asabana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ruwan sama ya same mu mu lokacin muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace fa hasara thawbahu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yaye tufafinsa hatta asabahu min al-maqar har ruwan saman ya taba shi wa qala annabi sai ce innahu hadithu ahdin bi rabbih lalle wannan ruwan wato hadithu ahdin bi rabbih sabon zuwa ne daga ubangijinsa rawahu muslim wannan hadisin al-imam muslim a ya ruwaito shi shi ma wannan hadisin kamar yadda malamin ya faɗa ne daga Anas ne yace wata rana ruwa ya same su tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam kullum muna faɗa idan muka ji sahabi ya ce lokacin muna tare da annabi yace wannan kawai ya ishe nuna maka mutanen nan sun riga sun yi fintin kawo mutane ka ji mutum ya buga ya ce maka lokacin muna tare da annabi kai fa kullum burin ka so kake yi ko da a mafarki ne ka kai shi ko ba haka bane har fa da awa ake yi na ƙarya wani ya ce yana ganin annabi a mafarki kullum wai saboda a ce shi waliyi ne ya ce yana ganin sa a mafarki kullum yana ganin sa a mafarki mutane har kada suke kirkira saboda sun san cewa ganin annabi a mafarkin ma yana da daraja yana da martaba wasu kuma su suna ganin sa ma a bayyane a fili bayan rasuwarsa duk dan sun san cewa damuwa da annabi ba karamin abu bane to kaga waɗannan fa yaqini ne sun zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan sama ya same su tare su ci abinci tare su zauna a masallaci tare su yi sallah tare Manzan Allah yana gaba suna baya yana Allahu akbar su suna Allahu akbar yana sami Allahu liman hamidahu suna rabbana wa lakal hamd bala wanda ya samu wannan akwai abin da zaka ga iso shi shi yasa as-suhba la ta'diluha shay sahabtakar annabi alaihi salatu wasalam babu wani aikin da zaka yi a duniyar nan ka kai sahari ba zai yi ba duk abin da zaka yi ba yadda zaka kai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Anas ce muna tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ruwan sama ya same mu qala sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce sai Anas ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hasara thawbahu manzon Allah sai ya buɗe jikinsa ya kwaɓe cire wani ɓangare da tufafinsa hatta a samu huminar matsar har ruwan saman ya taɓa shi sallallahu alaihi wa sallam sai ce innahu hadithu ahdin da rabbi al-imam an-nawawi yana cewa anna al-matara rahmatun wa hiya qaribatu al-ahd bi khalqi Allah ta'ala yace domin ai ruwan sama rahama ne to wannan rahmar qaribatu al-ahd bi khalqi Allah ta'ala laha bata daɗe wato da lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ta ba haka imam an-nawawi rahimahullah yake faɗa a ƙarƙashin wannan hadisi wannan da yana daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallama da yake idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi ruwan sama Ba annabi alaihi salatu wasalam sai ya cire tufafinsa ya bayyana wani bangare da jikinsa dan ruwan ya taba shi alaihi salatu wassalam ashe kaga wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه وعن عائشة رضي الله عنها حديث أن عائشة أن كرمت عنده anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na na aisha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana idza ra'a al-madar idan annabi ya ga ruwan sama qala yakan ce allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sanya shi ya zamo sayyiban ruwan sama nafi'an mai amfani wato kada ya zama mai cutar da mutane in ba ku manta ba a baya mun yi magana akan iska cewa iska akwai wanda take amfanarwa akwai wanda Allah maɗaukaki yake kaddara ta zama mai amfani akwai kuma wanda Allah maɗaukaki kaddara ta zama mai cutarwa to haka ruwan sama haka ruwan sama ma don ga mutanen annabi Nuhu alaihi salam yadda Allah maɗaukaki halakar da su na ruwa ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وانزلناه أصحاب السفينة فجعلناها آية للعالمين النبي نوح عليه السلام يظن أن تموت وأزي كيكرا الأري ترى دامس وأنم كيكرا الأري سما الأري ترى دامس النوا أزيني كفور والطوفان قال الله يتوى ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان fa'u ta'bir ne bayan ya shekar 950 a wasu wa'azi fa akabahu tufan sai Allah madaukaki kawo ruwa mai mamaya ya mamaye su ya halakar da su fa hum zalimuna suna masu zaluntar kansu wannan yake nuna ruwan sama yakan iya zama fitina wa mutane to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga ruwan sama sai ta addu'a ce Allahumma sayyiban sayyiban annama qulu bihi fa'ilinsa ana kaddara shi ai Allahumma ja'alhu tayyiban ya Allah ka sanya shi tayyiban ruwa nafi'an mai amfani to haka ya kamata mutane idan sun ga ruwan sama su rika addu'a suna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya wannan ruwan ya zama mai amfani ne wa mutane ba mai cutarwa ba وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جلل صحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذابا اطئطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام رواه أبو عوان في صحيحه وأن حديث لقى سعد بن أبي وقاص لا كان سيدنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا في الاستسقاء manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi wata addu'a a wato a roƙon ruwa wata addu'a mai mai kalmomi masu wahalan gaske yana addu'a yana yana Allahumma na sahaban suka ce jallil ay ammim ammim ardana shine ma'anan abin nan at-tajlil suka ce a ta'amin. wato game gamamme ka game mu da gajimare kafifan wanda yake mai kauri mutakasiban mutarakiman ya zama yana da kauri wani akan wani wani akan wani Kafifan wanda yake ɗauke da wato sauti irin na tsawa kenan Dalukan mai yawan zuba wato shadidul linsibab wanda yake zuba da karfi bahukan wanda ya dauke yake dauke da da walqiya razaban wanda yake ba kuma dugo dugo ba kitqitan suka ce alkitqitu huwa asgarul matar wato ruwan da yake zubowa kadan kadan kadan kadan shine ake da shi alkitqit suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama wannan addu'ar yana wato inda ya tabbata kenan kuma hadisi ne wanda yake mai rauni gaskiya hadisi ne wanda yake a yana da yana da rauni hatta kansa ibn hajar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala a cikin littafin sun albarka a talqis al-hadith yana cewa isnaduhu wahid yace isnadin wannan hadisin yana da rauni saboda a ruwaito shi ne ta hanyar Muhammad bin Ishaq yace haddathani Zuhri an Aisha bint Sa'd anna abaha haddatha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala wadiyan dahishan lama a fi zarakar hadith ya kawo wannan hadisin da yake da wato zara'i kalmomi waɗanda suke masu masu wahala amma isnadin hadisin yana da yana da rauni hadisin isnadin sa yana da rauni ta ka shi sa ba za mu ɗauki hukunci ba a cikin sa saboda rauninsa sa وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس منا غني عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم رواه أحمد وصححه الحاكم وأن حديث أنكر قولك أبو هريرة أن كان مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الله يتي kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi annabi Suleiman ya fita yana roƙon ruwa fara'a namlatan sai ya ga wata tururuwa annamla dangin tururuwa ba wai iya tururuwa da bahaushe ke ce tururuwa ke ce namla ba da irin su tururuwa su kiyashi su cinnaka su zumami, su gara ko duk waɗannan dangin namla ake ce masu duka kama a cikin wanda ta fi shahara ita ce mai tururuwa ko ita ta fi shahara ke yasa ba wuce ke namla kawai ce ce a tururuwa sai ya ga wata tururuwa musalqiyatar al'abari ha? tana kishin gire al'abari akan bayanta wato ta yi abin nan ta yi rigingire kenan rafi'atan qawa'imaha ila sama ta daga kafafunta zuwa sama taqulu tana cewa Allahumma ya Allah inna khalqun min khalqika mu halitta ne daga cikin halittunka laysa minna ghani laysa bina ginan an suqyaka ba mu da wadata ga barin ruwanka daga shayarwanka fa qala sai annabi Sulaiman yace irji'u ku koma faqad suqitu an shayar da ku bi da'awati gairikum da azar walunku Allah zai ba ku da addu'ar mu wannan hadisi ne Imam ya fitar da shi al-Imam al-Hakim Abu Abdullah al-Nisaburi yace isnadin isnadi ne wanda yake mai kyau an gane ko ah haka kuma Ibn al-Imam az-Zahabi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala a cikin at-talkhis shi ma ya goyi bayan al-Imam al-Hakim yace huwa kama kala yace eh kamar da imamu abin nan al'imamun hakim ya faɗa ingantacce ne lalle hadisin ingantacce ne kuma kamar yadda malam ya faɗa hadisin ya zo cikin musnad na imamu ahmad rahimahullah cewa annabi sulaiman ya ji magana tururuwa wannan ne wani abu ne wanda yake sanar da domin alkurani ma ya tabbatar da shi ya tabbatar da cewa annabi sulaiman yana jin maganar tururuwa ya ayyu annabi dukhulu masakinakum ko la yahdimannakum sulaymanu wa junuduhu hum la yashkurun fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin an gane ko yana daga cikin baiwa da Allah madaukaki ba annabi Sulaiman alaihi salam a ya roki Allah madaukaki rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab ya Allah ka bani mulkin da babu wani wanda ya samu irin sa daga cikin mulkin da Allah madaukake bashi hatta dabbobi suna gargashin mulkin sa da aljanu sa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya so ya kama wani aljani ya daure shi fa zakartu da'wata akhi Sulaiman yace sai na tuna addu'ar dan uwana Sulaiman da yace rabbi habli mulkan rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di yace Allah ka bani mulkin da babu wani wanda ya zace da shi bayana ba wanda zai samu irinsa bayana to idan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wannan aljini sai zama shi ma yana mulka aljini kenan to sai ya bai so ya karya addu'ar Annabi Sulaiman ba haka sai kama abin nufi ne shine alqur'ani ya tabbatar da cewa Annabi Sulaiman alaihi salam Allah madaukaki ya ba shi dama mulkin sa hatta dabbobi yana jin maganar su gashi nan lokacin da ya dawo ma yana neman alhuda huda wata faqada qayra fa qala ma li la al huda huda am kana min al ghaibin law azabahu azaban shadidan aw la azba annahu aw la ya'ti li bi sultanin yana yana yana yana yana togaciya yana kashedi wa tsuntsu alhuda huda wannan kiran dabbobi duka annabi Sulaiman Allah madauki ya bashi dama yana mulkan su to annabi Sulaiman alaihi salam yana tafiya sai ya ga wata turuwa tana kwance rigingine ta daga kafafunta sama abin da ke nuna ne tana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan da bai na daga cewa abin da ke nuna cewa Allah yana yake a sama ne ka ga to ruwa ce da za ta roƙi Allah ke sarki ta daga kafafunta ina kamar yadda kake daga hannayen ta sama aka ta daga ita ma sama ishara zuwa ga cewa mai bayarwa a ina yake a sama ar-rahmanu ala al-arshi istawa tana cewa Allahumma ina khalqun min khalqika laysa bina ghinan an suqiyaka tana ya Allah mu halitta ne daga cikin halittunka ba ma iya wadatuwa daga shayarwanka a lokacin da Annabi Sulaiman ya shaka shike na sai ya ku koma an shayar da ku da addu'ar wasunku hadisi ɗaya ne ya maka da sashi wa an anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam tasqa fa ashara bi dhahri kaffayhi ila sama akhrajahu muslim hadisin Anas an Malik Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam tasqa ya roki ruwa fa ashara bi zahri kaffayhi sai manzon Allah ya ishara bi zahri kaffayhi da bayan tafukansa ila sama'i zuwa sama nan ne bayan tafiya shi ne magana da muka yi a wancan karatu. sabanin malamai da suka ce to ashe in za a roki ruwa addu'a haka ake yi bayan abin da hannu yana ina yana kallon sama suka ce wai duk addu'ar da ana so a samu canji ne daga halin kunci zuwa halin mai yalwa daga halin tsada zuwa halin araha daga halin fari zuwa halin me kishiyar fari na? <laughs> hausan ta dubu me kishiyar fari na? to daga halin fari zuwa halin mai ruwa suka ce to haka ake ba haka ba an gane ku daga halin musiba ake so a ɗauke fari ake so a ɗauke tsada ake so a ɗauke suka ce za haka amma na gaya mana a wancan karatu da yawa daga cikin malamai sun ce gaskiya maganar fa ba haka take ba A shara da zahari kafai ila sama yayi ishara da bayan tafunsa zuwa sama wato ɗaga hannun da manzon Allah yake yi ne sosai har hannayen suka koma suna ina suna kallon ƙasa kafin yana kallon sama amma ba wai haka yi da rikin ba a'a haka yake yi yana ta daga hannayen addu'a har sai suka koma hannayen suna kafin yana kallon ƙasa bayan hannun yana kallon sama Allah ya samu dace wannan shine hadisi na ƙarshe a cikin babu kuma insha Allah wa'annan za mu dakata abin da muka faɗa Allah ya ba mu gadansa abin da muka kuskure Allah ya je mana وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته